Muhimmiyar sanarwa ga waɗanda suka cike tallafin kuɗi na Nassar Non-Interest Loan. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku wannan canal mai albarka na Hikima TV. Idan baka yi subscribe ba ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙarar sanarwa ka da kwamanta ku yi like na wannan bidiyo. Mun gode. Kamar da yadda kuka ji na faɗa ga wata muhimmiyar sanarwa ga waɗanda suka cike tallafin bashi na Nassar Non-Interest Loan. Kamar da yadda kuka sani wannan tallafi na Nassar Non-Interest Loan Tallafi ne da aka shirya shi wanda gwamnatin tarayya ta shirya bayar da tallafi na kuɗaɗe wanda bashi wanda kuma babu kuɗin ruwa a cikinsa. Wanda dai mutane da dama sun cike tun a lokacin da aka fara yin sa kuma kawo yanzu mutane da dama sun fara cin moriyar wannan shiri kasancewar waɗanda suka cike a mataki na farko an fara ba su. Duk da dai shi wannan tallafi ba kuɗi za a ba da ba kaya za a ba da a yanda abin yake a ƙa'ida. Shi ya sa ma wajen cikewa za a baka daman ka cike dukkanin abubuwan da kake so. a baka wanda daga bisani wasu an basu kayan wasu kuma an basu kuɗi a madadin kayan to bayan wani lokaci kuma ana yin wannan sai kuma aka tsayar sakamakon wasu abubuwa da suka ɗan taso wanda daga nan ba a sake ji an yi approve na waɗanda suka kunce an amince na waɗanda suka ciki rancen ba amma yanzu haka dai an ci gaba da amincewa a kwana biyun nan da suka gabata an ci gaba da amincewa saboda haka dukkanin wani wanda ya san ya cike to ya zauna cikin shiri a kowane lokaci za a iya turo masa saƙon amincewa wanda zai je a na offer wanda daga shi shine matakin shine mataki na biyun ƙarshe wanda daga shi kuma sai matakin turo maka kuɗin da kuma matakin ba ka daman ka sa account number ka wanda za a turo maka ko kuma a baka daman ka karɓi kayan ya danganta dai da yanayin yanda vendors naka suka tsara maka shi yanda yake saboda haka sanarwa ita ce dukkanin wani wanda ya san ya cike to ya ci gaba da jira insha Allahu zai iya ganin saƙo a kowane lokaci daga shekaran jiya abin da ya kawo jiya kawo yau to duk ana turawa saboda haka a kowane irin lokaci za ka iya cin karo da wannan saƙon da an turo maka saƙon to sai ka shiga idan ka shiga zai baka daman da za ka buɗe sai ka yi a na offer letter sannan kada a manta link ɗin da zai kawo ku wannan shafi yana ƙasan wannan bidiyo description wanda idan kun shiga a nan za ku ga bayanai game da shi wannan tallafi na Nasal ɗin da kuma ire-iren abubuwan da suke turowa sannan kuma wani ƙarin abin shi ne wannan tallafi a yanzu haka an rage shi da ana ba da tallafin bashin dubu ɗari biyar ne to amma yanzu haka wasu daga cikin wanda aka samu affiliator su za su ga dubu ɗari uku aka sa musu wasu kuma ko da an amince da su a baya dubu ɗari biyar to in dai har ba turo ma kuɗi account ka ba to za ka iya ganin dubu ɗari uku kamar yadda suka sanar ba san dalilin da ya sa suka rage kuɗin ba amma mafiya yawa ga waɗanda ake turo musu saƙon nan ga waɗanda ake tura musu saƙon ana turo musu saƙon dubu ɗari huɗu ne a dubu ɗari uku ne ba dubu ɗari biyar ba kamar yadda kuke gani irin wannan shine saƙon da suke turowa wannan shine saƙon za ku shi kamar haka yayin da suka turo saƙon sai su baka dama su ce ka danna wannan link ɗin wanda idan ka danna anan ne zai kai ka shafi na nasal ɗin saboda haka idan ya kai ka anan sai ka yasar na opalatan bayan ya buɗe to da fatan an fashinta ka damanta, link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo wato description gode Allah ba mu